يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تشكيكم سا a cigaban karatunmu na littafin allu'ulu'u wal marjan bima tafaqa alaihi shaykhan na malam muhammad fuad abdulbaki a yau uku ga watan rajab shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta yi daidai da ranar 31 ga watan uku shekara ta 2017 da haifar annabi isa alaihi salam za mu tashi a babu na 55 shafi na 30 hadisi na 77 babu hukumi amalin kafiri idan aslama ba'da babin da ke ɗauke da hadisin da ke bayani hukuncin aikin kafiri idan ya musulunta bayan aikin da ya aikata a kafirci na kirki hadisin mala ce hadithu Hakimu bin hizab Shi shine hadisin sahabu annabi hakim dan hizab radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ya ce ƙultu ya Na ce ya manzan Allah A shi ya? كنت أتحنث بها في الجاهلية سندني menene hukuncin ayyukan da na kasance ina aikatawa don korewa kaina laifi da fatan samun sakayya a lokacin magudanci kafin musulunci duk da a magudanci yake ina jin wannan abin da nake yi zai ingije min wani abu na rashin daidai na rashin dacewa ina jin wannan abin zai sama min wani matsayi da darasa to me hukuncin waɗannan abubuwan da ne min sadaka wanda suka haɗar da sadaka sai ba kawo wani da abin da zai biya buƙatarsa au ataqa au ataqatin ko kuma yan tabayi wa min silatir rahim da kuma abin wa min silatir rahimin da kuma abin da ya shafi sadar da zumunci duk ire-iren waɗannan ayyukan kirki na yi su kafin musulunci ina mai jin cewar ibada nake ina mai jin cewar ina tun wa kaina yiwuwar in samu kana a cikin laifi fa hal biha min ajr ina da lada gaba da su kasancewar yanzu na musulunta in da na yi suna ina arna to yanzu kuma na zama musulmi da lada a irin waɗannan abubuwan kirkin faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi aslamta ala ma salafa min khairi ka musulunta kan abin da ya gabata na alkhairi da alkhairi kake kafin musulunta da ka musulunta ma ka ci gaba da yin alkhairi kana da ladan aikin kirki yadda za ka samu ladan abin kirkin da ka yi da ka musulunta wanda kai dama can ba ka musulunci to ba zai tafi a banza ba ma'ana kamar haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi ya rawace shi a kitabuz zakah wanda shine na 24 cikin jerin kitab kitab da yi babu man sadaka fi shirki thumma aslama ya masa babu da shiwar babun da ke dauke da hadisun da ke bayanin wanda yi sadaka yana arni sannan kuma ya musulunta ya ladan sadakas ko ya yanta baiwa ko bawa ko bayi yana arni daga baya musulunta me sakayya ko akwai lada a wannan abin da ina yantawa ko kamar da yake cikin hadisi idai sadar da zumunta ta wani dan uwansa a kafin musulunci daga baya musulunci wannan sadar da zumunta zai masa rana to shine abin da hadisin yake dauke da shi za mu biyo kamar da muka saba lafazin ruwayar imam muslim yana cewa annahu qala lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabin annabi hakim dan hizam ya ce da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a nan kuma gaban mu abinda aka ce kultu ya rasulallah na ce ya manzan Allah ko in ka koma lafazin imam muslim zaka je ya ce annahu qala li rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi haƙiƙa hakim dan hizam ya ce da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ruwayar bukhari da makaranta cewa a ra'aita ashiya'a kuntu atahannatu biha fil jahiliya ko in ka koma can kuma sai ka tarda a ra'aita umuran maimakon ashiya'a da umur da ashiya abu guda sai dai bambancin lafaz sanar da ni me za ka ce me kake gani game da wasu al'amura game da wasu abubuwa kuntu atahannasu biha fil jahiliya da na kasance ina yin ibada da su a matsayin abin neman lada da korewa kai laifi a lokacin jahiliya kafin musulunci tun maguzanci ice min sadakatin na abin da ya shafi sadaka au atafatin ko abin da ya shafi yan tabayi wa min silati rahim a lafazin da muka karanta na imamul bukhari amma in ka koma lafazin ruwa imam muslim shi bai ce wa min silati rahimin sai ce au silati rahim kawai sai ya goya shi akan sadaka a ataka za ka ce au silati rahim a nan gabanmu an ce hal fi hamin ajir ko amma kuma ta sai ka tada a fi ha ajaru maimakon hal biha min ajr sai ka tarar da a biha ajrun akwai lada a cikin wannan ayyuka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah kira da aminci Allah sabbata gare shi ce haka yake a lafazin Imam Muslim nan kuma sai aka ce fa qala an sallallahu alaihi duk dai ne rasulullah nabiyullah to a lafazin Imam Muslim ci gaban hadisin sai yake cewa aslamta alama aslafta min khair amma nan kuma abin da yake gaban mu aslamta alama salafa min khair alama salafa san kuma alama aslafta min khair to ma'anar dai hadisin abu guda sahabin annabi hakim dan hizam ya tambayi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ayyukan da ya na kirki a lokacin magulanci kafin ya musulunta shi za su yi masa rana da amfani bayan musuluntarsa ko ku sun zama asara to ce wanda yi a ra'aita ashiya'a kuntu hannatu biha fil jahiliya shine malamai suke cewa ce da i me kake gani me zaka ce tambaya ce ta wani salo tambaya ce ta wani salo a matsayinka na wanda ake wahayi wanda kake da ilimin abin da ba mu da iliminsa me ya faɗaka ta kai da kake da ilimi a game da abin da ya shafi abubuwan da nai waɗanda ata hannafu biha kalma ata hannafu biha abin da take nufi ata abbadu biha wanda nake yin bauta da su a matsayin zan samu sakayya da lada yaushe yace fil jahiliya me ya fasara fil jahiliya kafin zuwan musulunci a lokacin da aka yi maguzanci amma duk da haka nake jin cewar ibada nake ina sa ran zai min rana ina jin cewar hakan zai tunkuɗe min wani abu na laifi to ne ba da misali min sadakacin na abin da ya shafi sadaka. ya tabbata cewa a lokacin jahiliya kafin musulunci ya yi sadaka ta dora mabukata kan raƙumi 100 ko 200 dalili ya tashi za a je wani guri ko kuma ana da buƙatar zuwa wani guri tafiyar gurin nan ba ta kusa bace sai an samu abin hawa sannan za ta yi cikin sauƙi da daɗi sai suwaye ba su da abin hawa da wane da wane da wane ku ku zo garke na na raƙuma kowa ya kama wanda zai ya samu sauƙi da sassaucin abin da zai je yi har ya je da kamar yanzu na ɗauki mota ba ka ce ka je ka yi buƙatar ka kada da ai an ce makama. ana magana za a sakwato nawa za a kashe man nawa za a sha ce ka je gashi nan duk da man da komai a ciki har ka je ka daman bai kare ba dauki ka je ka ba ai an maka komai ko da kuwa ce ba sai dai ka haƙura ko ka tafi cikin wato ani gomin goshi ta jin ba da sannan kuma ya yanta bayi guda ɗari ko ɗari biyu sun tashi da ƙangin bauta sun zama ‘ya'ya kamar kowa wannan yake nuna mana irin yanayin yadda magabata cikin larabawa tun ma kafin musulunci suke da abubuwan kirki suke da abubuwa nagartattu da suke duk da watsewar da aka samu wasu sun yi ba duka suka taru suka zama ɗaya irin su adi bin hatim wanda wuta ba ta mutuwa a gidansu kullum a ɗora kuka ake ɗora abinda za a dafa na bukaci zo ya ce tafi abinda suka samu na kowa da kowa ne haka za ka sami irin wannan suna da waɗannan abubuwan girki to amur bin hizam a eh, hakim bin hizam shi ma na daga cikin wato ainihin waɗanda suke ayyukan kirki tun kafin musulunci to abin da ya shafi wani abin kirki da yi, shi ne yake ba da misali kamar sadaka kamar yan tabayi kamar sadar da zumunta to tambayar sa anan da yake cewa hal fiha min ajr abin nufi shin zan samu lada saboda waɗannan ayyukan kirkin da nayi a lokacin maguzanci kafin musulunci ko ku sun tafi a banza sun zama asara rashin musulunta kafircin ya sa ba za a iya morasu ba ko bayan an musulunta shine tambayar فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير sai da shi ai ka riga ka musulunta akan abin da ya gabata na alkhairi abin nufi da wannan kalma manzo yana cewa alkhairin da ka aikata tintini kafin zuwa musulunci ya riga ya gabata an rubuta maka shi a matsayin aikin kirkin da zaka mura shine fasarar aslamta ala ma salafa min khair ka musulunta kana mai samu kana mai dace da cimma abin da ya gabata na alkhairi da ka musulunta ka ta sa za ka ribaci za ka mori za ka amfani abin kirkin da kai kafin musulunci shi ne malamai suke cewa yadda takadirin magana yake ka musulunta a kan karɓar abin da ya gabata na aikin kirkin da inda ka musulunta to abin da kai na kirki kafin musulunci an karɓa ka dace su tamfin samun karɓuwarsa musuluncin da da baka musulunta bai na nan da a asara ba za ka iya morarsa a lahira ba na ka samu ladan za ka yi farin ciki da murna da shi allah ta shi kiyama to don gani da abin da ya shafi wannan gaba mai cewa aslamta ala ma sallafa min khairin ko aslamta ala ma aslafta min khairin wannan fasara da muka cewar kanada ladan abin da ka riga ka gabatar na aikin kirki a lokacin jahiliya tun da yanzu ka musulunta kuma malamin suka ce wannan ita ce fasarar wannan kalma cewar abin da ya gabata na alkhairi da ka aikata ina nan amfaninsa gare ka zaka ka cin masa moriyarsa za ka same ta wani ya sa malamai suka ce kenan hadisin yana nuni akan cewar wanda ya musulunta musuluncinsa ya yi kyau ya inganta allah mai girma da ɗaukaka zai raba wato abubuwan da na kirki a lokacin arnanci da maguzanci zuwa ga abin da ya yi na kirki a lokacin musulunci a karɓe su karɓa ta bai ɗaya shine abin da lafazin hadisin yake nunarwa ina nuna cewa abin da mutum ya yi ko bawaye a yana kafiri amma ya zama abin kyakkyawan abin da Allah yake so a yi ga bayansa da suka ba da gaskiya da shi to shi ma wannan wanda yana arna albarkacin ya musulunta Allah zai masa falala zai kyautata masa ya karɓi abin da yake kyawa kafin musulunci albarkacin ya musulunci ibn battal allah ya ji kansa da rahama yake cewa allah na da dama ta yayi falallarsa da baiwarsa ga bayinsa da abin da ya soyi musu falala babu mai iya ja da shi akan shi ya ga dama ya so ya nufi ya haka ya ce duk wanda ya musulunta sakamakon ya karɓa abin da na ce shi ne addini yardajje karbabbe a gurina shi na yadda ku yi to abin kirkin duk a baya kafin ya musulunta shi ma na karba Allah na da ikon yin haka ga bayinsa ba mai cewa da shi mai yasa za ka yi haka ba a tambayarsa mai i ko mai yasa yayi kaza ne yake da ikon ya tambayi bayi akan abin da suke malam hafiz Ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansu da rahama yake cewa amma an samu wasu daga cikin malamai da suke cewa ba a yi wa kafiri a akan abin kirkin da yayyana kafiri ko da ya musulunci abin da ya a musulunci ina da rabansa da ribarsa da cin amfaninsa sakamakon musuluncinsa amma abin da ya yana kafin dukkan abin din nagartarsa da kirkinsa ya zama masa asara ribarsa da shi abin da ya sha a nan duniya amma ba dai alahira ba wanda suka tafi akan wannan fahimta da suka zo kan wannan hadisi to ya za ku da wannan hadisin da manzo ya ce da hakim ɗan hizam ka musulunta a kan cimma samun abin kirkin da kai kafin musulunci za ka more shi kowace fassara za ku masa an fahimta ku to sai suke cewa abin da ake nufi aikin kirkin da ka aikata a ta dalilin haka ka sami kyakkyawar ɗabi'a wacce ɗabi'antuwa da ita ya sa za ka ci ribarta a musulunci da ka ɗabi'antu da yin kyauta sadaka sada zumunta ‘yanta bayi abin ya zama ma jiki to ka koyo ta halayya ƙwarai kafin musulunci da za ta yi maka rana yanzu da ka musulunci an fahimta sai suke cewa su abinda suke fahimta abinda yi na kafin musulunci na kyawawan ɗabi'u ya zama masa halayya da ɗabi'a ribarsa da hakan sabo da wannan abin kirkin zai ci moriyarsa yanzu idan ya a musulunci ba zai zama masa sabon abu ba sai ya yi koyarsa. ya riga ya kuwa suka ci ka suka fahimci a wani bayanin kuma suka ce abin nufi abinda ka riga ka aiwatar na kirki kafin musulunta a lokacin maguzanci kana arne ya sama maka yabo da kirani abin a yaba maka ne hakan zai ci gaba da wanzuwa ana yabanka ana wato cewa kai mutumin kirki kuma yanzu ka zama na kirkin sai abin ya zama dorawa akai akan abin ma'ana suna ganin cewar da manzo'i aslamta alama aslamta min khair ko alama salafa min khair ka samu kyakkyawan yabo tun kafin musulunta yanzu da ka musulunta sai ka ci gaba da samun kyakkyawan yabo amma ba magana ladan aikin nan ko kuma abin da kai na kirki sakamakon ya zama maka jiki da ya maka rana yanzu da ka ci gaba da yi lada ne za ka ci tara kanka ba sai ka yi aikin koya ba wasu kuma suka ce a abinda manzo yake nufi a ta dalilin albarka aikata aikin kirkin da kake yi da kafin musulunci shi ne zan maka sanadiyar musulunta aslamta aika musulunta ne alama aslabta min khairin ta dalilin albarkacin abin da ka aikata na alkhairi kafin musulunci suka ce ka suka fahimci fasara duk bayan faɗan wannan bayanai da waɗannan malamai suka yi babban malami abdulaziz ibn baz allah ya ji kansu da rahama sai ce wannan duk mai yiwuwa mai yiwuwa kaza mai yiwuwa kaza duk magana ce mai rauni yace magana da take daidai magana da almaziri cikin malamai da alharbi cikin malamai suka faɗa mai cewa ma'anar hadisin kana da sakayyar ladan abin da ka aikata na alkhairi a lokacin jahiliya kafin musulunci sakamakon yanzu ka musulunci kuma za ka ci gaba da samun ayyukanka na kirki da kake yi a cikin musulunci yace saboda haka hadisin dalili ne akan cewar abinda kafiri ya aikata na kyawawan ayyuka ana karba masa idan ya musulunta ya tabbata akan musulunci har mutuwa zai tuwon nan ya amfani yace Allah shi ya fi kowa sai. to wannan dangane da abin da ya shafi aikin da kafir ya aikata a kafin musulunta kenan zai more shi a duniya a yana kafin kuma zai more shi a lahira a sakamakon ya musulunta kamar ya zai more shi a duniya in eh, hadisi ne tabbata wadda karɓo daga sahabin annabi anas dan malik allah ya da shi yace manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace innal kafira haqiqa kafiri yusabu fi dunya ana saka masa a duniya kan abin kirkin da i bir rizqi na bashi arzikin abin da zai ci ya sha alama ya fa'aluhu min hasana a saboda abin da yake aikatawa na kyawawan ayyuka ka samu wanda yake wato arni hanya duk ta yi kwazazzabu, wani gurin tudu wani gurin kwari kwata ta zo ta ta gwalgwale unguwa ce a gaya masa estimate na bulan da zai ci da simintin da zai ci da yashin da zai ci da kudin masu aiki ce a tsarge a aiki ya biya kowa ya wuce yana jin daɗi ina murna yana farin ciki hanya ta yi kyau ya sa kati kofin ƙasa a ciki irin yadda aka yi mana kwalta a layin garsan fulani ko mu ga ne ai garsan fulani ya yi mana kwalta duk da dai bata zarce ba amma dai alal akalla ko kwatance ka yi layi mai kwalta cikin unguwa ta bangaren hagu in ka biyo shi har gidana ko to ya ci moriyar wannan abin a irin garawar da i ya hau mota mai kyau ya ci abinci mai kyau ya gina gidaje amma an ba shi mukamin garsan fulani ko wannan duk moriyarsa da ya shi ne a nan duniya na irin abin kirkin da hadisi ne ingantacce wanda ita ce ribar kafuri game da abin kirkin da ya zai mora a nan duniya kamar haraji ne na iskar da ya sha ta Allah da abincin da ya ci na Allah da abin shan da ya sha na Allah da lafiyar da aka bashi da abubuwan da suka kama da wannan shine sakayyar kafiri a aikin kirkin da yake a duniya amma a lahira faqadimna ila ma amilu min amalin Allahu haba'an Manfura. Allah ce za mu tunkari abin da suka aikata na aiki sai mai da shi kamar toka a bashe kamar kura da za a daga iska ce fata-fata da ita ta watsa saboda haka za su ci sun yi aikin kirki za su je samu wani abu su fankan fayon ko loko babu komai a ciki abu to wannan hadisi sai ke sar da mu cewar haka abin yake ga duk kafin akan abin kirkin da iki amma a lahira bai da sakamako ba zai samu komai na lada ba to amma wanda ya musulunta kafin ya mutu musuluncinsa ya kyau to bayan more da ya ci ta aikin kirkin da i kafin ya musulunta na abin da ya samu na arzikin allah a nan duniya to za kuma a karɓa aikin da i kyakkyawan a sama masa ladan da zai mora a lahira ya zama kamar kowane musulmi da yake ce ribar abin da ila kirki a nan duniya to kuma more shi a lahira to shi ma haka an fahimta ku wanda shi ake cewa bananza ko arias ko abinda kai na da saso shi a biya ko to da a masa wanda shi ne yake tabbatar mana da cewar musulunci shi ne addinin da allah ya yadda a yi a matsayin abin bauta duk wani wanda ya bautar allah da sunan wani addini da ba na musulunci ba amma yace Allah yake wa ko kuma ya bauta wa wani Allah ba Allah ba yake jin cewa yayi addini zai samu sakayya da sakamako akan abin da yi to babu abin da zai samu sai dai asara da kuma azaba Allah ya kiyaye to wannan hadisi na koda mu abuwa kamar haka hadisi na sanar da mu amfanin aikin kirki da ayyukan alkhairi ga wanda ya yi su in dai kai aikin kirki to zai maka amfani a tsakaninka da bayi za ka yi kima za ka yi daraja za ka zama abin ambato da yabawa ah, ba haka aka rika ladan alkai wani ladan ladan alkai ko a haka aka ta yi saboda dubu goma goma eh da kayan miya ko haka aka ta yi ya zama abin ambatu gidan rediyo a ladan alkhairi a gari ladan alkhairi ta za a ta faɗa ta ba ko to haka wannan zama za a ta faɗa har wani maka dana wani ɗan aljanna me ake nufi ɗan aljanna ana kyautata masa ana fatan wannan abin da yin Allah karɓa to da shi za a zauna a aljanna kowa na inda daren alkhairi ko ya muna da inda daren alkhairi ya iya rana ba haka za ka gana faɗa kana sauraron wane ne mai mai rano na gidan rediyo da yabu umar mai mai rano ko za ka jina magana inda ran alkhairi ya yi aikin kirkin nasu ya gina makaranta a gare ka ya yi masallaci a guri kasa. ya gina bohol a burikas, ya gina hijabai an kai wa maguza da suka musulta marasa sa kaya an ba su da kaya da sutura da wani dole kaga kima kake da daraja a cikin bayi sakamako abin kirkita ana ambatanka da alkhairu, ana baka shaida ta kwarai amfani ne wani sannan kuma naka arzikin da kake ci kake sha ubangiji subhanahu Ala na ya maka sakamakon wannan abin kirki Wani a duniyar kuma an ji lahira za ka tabda abin da ya fi wannan shi ne za ka samu abin da za ka shiga aljanna da shi ka kubuta daga azabar wuta saboda haka za ka samu daraja da kima a gurin bayi za kuma ka samu lada da sakayya a gurin allah sannan hadisi yana sanar da mu cewar 'yan jabayi da sadaka da sadar da zumunta suna daga cikin manya-manyan ayyukan alfai da haka wannan sahabi idage da yin su kuma suka masa rana da ya asara su ba sakamakon ya musulunci duk da su a lokacin jahiliya sannan hadisi yana sanar da mu albarkar tambayar malamai abinda da baka sani domin wannan alkhairin da ya samu hankalinsa ya kwanta ya samu nutsuwa mu ma ya samu mana dama muka samu abin da za mu ji daɗi mu farin ciki da shi mu faɗa a matsayin ilimi tambayar da yawa manzo ce amsa ta da ya bar abin haka bai tambaya ba da ba a samu wannan bayani so da haka duk wanda ya karanta hadisin nan ya karu da shi ya ji daɗi ya murna ya farin ciki ya karu da abin da ke cikin alkhairi sahabin annabi hakim bin hizam ina da lada a ciki ne sanadi da sana wannan sai ke san da mu matsayinsa da falalarsa da darajarsa da kuma bayyana da ɗabi'a ta sahabban annabi shawar sahabbai mutane ne masu san ilimin abin da ba sani na addinin Allah sukan su duk wani abu da shige musu duhu su tambayi manzo ya abin yake dan ai musu bayani kuma haka ya kamata kowane musulmi ya kasance wa yas'al al ulama ko wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayi tambaya amma za a koyi a yi koyi da masu bin sunar manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don kai haka sai ka zama matambayi baya bata wannan shi ne abin da wannan hadisi yake dauke da shi na sako cewar addinin musulunci albarkacinsa duk wanda ya musulunta ayyukan kirkin da ika kafin musulunci an karba masa za a bashi sakayya da ladansu Allah ya dace da abinda muka dace Allah ba mu ladan su kuskure Allah ya yi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd wannan mai tambayar yake cewa ina son ƙarin bayani game da batun fitar da zakka ga mutumin da yi noma na rani mun ambata cewa idan mutum ya yi zakkar amfanin gona idan ya noman amfanin gona zakkarsa idan da damuna ce allah ya shayar da ruwan da ruwan sama idan abin da ya noma ya kai kwano 300 ma'ana ya yi dawa ko gero ko masara aka yi dami-damin geron da ko dami-damin dawar da masana daurin dami suka ce wannan damin duk inda aka sassuke shi zai kwano ka, wannan damin duk inda aka sassuke shi zai kwano kaza damman nan da kai ba za su kasa kwano 350 ba ko ba za su kasa kwano 300 ba ko da biyar ko da goma sun dai kai 300 sai dai ba abin da ya ɗori to zakka ta waje ba a cikin wannan amfanin gona za ka bayar da gwargwadon ɗaya bisa goma shi ne muka ce kwano nawa na kwano talatin za ka ba da talatin sai kuma ka ci dari biyu da saba'in ko ka yi amfani da dari biyu da saba'in amma idan ya zamanto cewar noman rani kai ka kake sayan fetur ka zuba wa inji a tashe shi a ji a sa a zuƙo ruwan da yake kwantacce a wani guri ko kuma aka yi bohon ake jawo ruwan ake baiwa wannan amfanin gonar maimakon kwano talatin ka tashi kwano sha biyar za ka rabin abin da wanda ya noman damina ya baya saboda a sassauta maka abin da ka kashe na mai da wahala da ɗawainiyar da talaka ya samu kai ma kuma an ga wahalar da kai an tausaya saboda haka ruwanka ka bayar da shi a yanayin na daminsa so eto eh, aiko dami kaza shi ne zai daidai da kwanan kaza da aka ce suka ba su sun ga dama su rika yagawa ragunan suna cicciga a jikin wato ainihin zangarniyarsu in sun ga dama su sissike su mora kamar da kai ma za ka sissike ka mora duk wanda ka yi an fahimta ku to sannan sai yake magana cewar menene hukuncin macen da ta haihu daga jini ya ɗauke kamar da safe zuwa da yamma kuma sai ta ga ya dawo shi za ta yi sallah ko kwaya abin yi? macen da ta haihu ummu salama matar manzo sallallahu alaihi wasallama ta ce a lokacin manzo tsira da amince Allah su tabbata a gare shi matan da suke jinin biki ana jinin haihuwa sukan zauna gwargwadon kwana arba'in ga wata jininta ya ci gaba da zuwa har aka samu wannan kwana galibi za ka tare inda aka samu kwana arba'in to jinin kuma ya ɗauke ta samu tsarki za ta ci gaba da ibada shi ne imamu turmi zai ce wannan maganar da ta faɗa ita ce magana da malaman hadisi da fiƙo suke kai cewar galibin kwanakin mata idan ya nisa man suka haihu kwana arba'in amma da mace za ta samu tsarki a kwana ashirin rabin arba'in ɗin shi ne zama ɗauke tsabba wata alamarsa to za ta ci gaba da sallah mutum da zai iya saduwa da ita za ta iya azumin lokacin azumi da abin da ake na ibada za haka da zai ɗauke mata a sati biyu hukuncin haka yake amma in ya zarce sai ce wata ɗaya da kwana biyar kafin kwana arba'in ya yanke ta samu tsarki malamai suka ce idan ta yi kwana arba'in sai ta ci gaba da ganin jini imamu mu zai ce abinda malamai biyoci suke kai jininta da ya ci gaba da zuwa na cutar da yiwuwar inda yaro ya kwanta da yake yin miki akwai rashin warkewar wani guri amma dai ba jinin haihuwa da yiwuwar kuma sanda ɗan zai fito ko ya karci wata jijiya tana zubar da jini da yiwuwar a'a akwai wani rauni a cikin nata da yake zubar da jini daban ba jinin haihuwa ta nemi masana magungunan rauni na cikin jiki a bata maganin zai warkar da wannan ciwo jini su amma akwai malaman da suke da fahimtar kamar malikiya za a iya ƙara rabin adadin kwanakin da ɗin musalama ta faɗi an ce kwana arba'in nawa ne rabin su ashirin suka ce za a iya kaiwa wata in ya haura a wata biyu ne za a yi hukuncin cewa jinin cuta wannan ijtihadi kamar yadda wasu su irin su hanafiya su kuma suka yi nasu ijtihadin da kwana saba'in haka da yake harka ta ijtihadi baka isa ka cewa mai 70 kai ya kara kamar da kai ka kara shi to shi ya kara talatin an fahimta ku? amma abin da yake mafi ba malamai suke kai kwana arba galibi daga nan bahaushe ya samo ta'adar wancan ta yi arba'in an gane ku sai ta zaga dan kuma jama'a su gani yi kwari ta mata ta samu sarki saboda haka cewar ya ɗauke a ranar ta safi kuma ta gan shi da yamma to a dama ba ta tsakaka ba sai ko aka samu na sai ya taru izubo sai ya taru izubo sai ya taru in ya zuba kafin kuma taruwa kuma ya sake zuwa za ta iya ganin kamar ta samu wannan ba tsarki ba ka yi haƙuri har sai ka ga alamun cewa eh lallai baya zuwa sati biyu ne sati uku ne kwana ashirin ne to sannan sai ce wanka ta samu ka ce gaggawa duk da zai dauke a ranar kuma tun da ya dauke bai sake zuwa ba tsarki ya samu amma karanci ne kaga haka ya ba su da yawa wanda suke da yawa za a iya suwa a amfani da adadin wannan kwanaki da kuma haurin da ya kawo kuma da kwanaki da ya kawo da a ce da nan ko da wani ya dawo da a cikin alwaitun ba za a ƙasa wajen jirin ba sai a cikin da ba a cikin wani rikin da ya dama shi ne abin da jamhurin malamai su da kwanan arba'in abinda da ya ɗoru ciwon ciwon sai da magani na a kashe ta cajin ya ƙare sannan yake cewa tambaya ta gaba malam ya halatta musulmi ya baiwa wanda ba musulmi ba taimako in ya gan shi a cikin wani hali na kunci ikwarar eh, kuwa ya halatta ana ba da taimako ga wanda ba musulmi ba ya sama cikin waɗanda ake ba wa zakka Allah ya ce wal mu'allafat ko waɗanda zukatan suke da ɗan alaƙa da ɗan wato ɗan faruwa da yiwuwar su iya karɓar musulunci wasu alamomin kamar suna sansanar suna nuna sha'awarsu amma dai ba su ba ba su riga sun shiga ba to a ciyo su da ba su zakka ba taimaka musu ba an ba su zakka an taimake su to za su samu dama biyan bashi za su samu dama abin da za su shan za su samu dama walwala kamar to ana baiwa wanda ba musulmi ba taimako da gudunmawa ya zo a hadisi ce duk wanda ma ya ciyar da wani mai danyar hanta dabba ne ko wato ani mutum ne ina da lada da sakayya kan wannan kai musulmi da kai abin da kai don Allah don ka ceto bawa daga cikin hali mawuyaci za a baka lada ne inda zai yi a yana arnin ba shi da lada an fahimta ku amma kai musulmi da ka taimaka wanda ba musulmi da kyawar aniyar ka za ka samu ladan abin da ka mace ba kuma da yawa kodin da aka cuta irin haka ba su mawa da ɗauki ɗin sai ka san musulunci da wannan addinin a shina taimakon wanda ma ba ɗan addini maimakon yarka fahimta cewar a taimakon yan addinin iya yan addinin ya tsaya a har wanda ma ba ɗan addinin ba ana taimaka masa taimakon zai iya zama dalilin sanadi na yan musulunci ya halatta ko kuma na maganar mutumin da ke aikin haji dawafin da ake yi na ranar goma ga wata da yi shi ba sai a ranar sha biyu ga wata ya dawafinsa dawafi ya yi jinkirin da yi shi ne da ya rashin kyautawa da ya abin da ya dace amma da ya riskar da abin da ake bukatar yayi a kansa canza masa rana da yayi shine kuskurensa eh, amma tunda yayi ya yayi abin da ake da bukata fa inda kuma da lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama ke tambayarsa an gabatar da wani abin akan wani ce to jakaba an gabatar da wani abin akan wani abin shi ma wani dalili karɓar a a ce yasa bai iya yi a ranar goma ba sai ranar sha biyu shara ba ta tikar ba ya zama da ganganci shine zai iya zama matsala a gurin tunda ubangiji a tsarinsa abin duk da ya ce kai yana so kan yadda ya samu man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rabb in kuma kai ba yadda aka ce ba ka sa kanka to kuma sai ka karba wa kanka an fahimta ku to kaga ya zama da hatsari Allah ya samu dace na'am

a kayi wani abu wanda yake wato ga a ji daɗinsa ba sai a ce halka a mai askakken kai mana wani abu ya faɗa za a ji ba daɗi su da ta sha faɗa maka akara wa kana timra'ati akara wata wata bata haihuwa mace ba ta so a ce ba ta haihuwa ko ai ba daɗi ne da shi kamar an ce wata bata haihuwa mai askakken kai wacce ba ta haihuwa to laraba suna faɗar haka akan wani abu da ya faru da gare ka da ba su daɗin abu su ma sai su faɗi wani kalma da take nuna cewar ka amma dai abin bai masu daɗi ba an fahimta ku shi ne ba sakilat ka ummuka babanka ta rasa ta yi ka kamar shigen irin wannan ko ta yi ka a rasa ka to kai wani abu da ba a ji daɗinsa ba kawai ba wasu na ce oh, ho ho an gane ko na kace azumi cikin watan rajab idan kai irin abin da aka saba na kowane wata azumin ranar litinin azumin ranar alhamis kamar yadda yake a kowane wata ya halatta a shawwal a ramadan a zulqaida a zulhijja a muharram a safar to haka ma a wannan yanzu a zo da maganar yin azumin litinin alhamis bai ware wani wata ban da wani wata in kai haka azumin ka yi ko kuma ka ɗauki sanayin yin irin azumin annabi dawo ka yi shi a cikin watan azumin ka yanki ko kuma ka ɗauki salon yin azumin kwanaki uku nan da ake na ranakun hasken wata kai a watan rajab kamar da kake iya a kowane wata ba shi ba azumin ka yayi yi sunna amma ka ɗaukar wa kanka ce za ka yi daga farkon rajab zuwa ƙarshe azumin tsofaffi wasu kuma sai azumin masu dabara ba wata dabara an fahimta ku. aisha ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam in banda ramadana babu wani wata cikin watanni da yake kama shi daga farko zuwa ƙarshe zuwa inda watan ma da ya fi to shine na kusa da ramadan shine kai azumci da yawa daga cikin sanan suke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci a cikin watannin da ba ramadan ba sai wata ya kama sai ta azumi ta azumi sai a ah, wataƙila da manzo ba zai sha ba sai kuma koya kuma ci da shi ko kuma wata ya kama ita ci na sha ce wataƙila da wannan watan annabi ba zai asiri sai kuma ga ya kama asiri to in kai haka a rajab yayi an fahimta amma ka kama daga farko ka kure ko ka ce to kai za ka kwana shirin saboda watan azumin tsofaffi ne ba wata aya ba hadisin azumin wata. ganganci ne saboda sai ka zo ka gama yin rajab ka yi sha'aban kuma ramadan na tilas dole ya zo ka kasa shi kuma Allah ya fusa abin da ya tilasta a akan wanda kake neman ladan kaga an yi bayan na'am sai a dobi buhun shin buhun da suke cikawa duk buhu yana cin kwano nawa yawo to idan kana neman ɗari uku a buhu mai cin kwano arba'in buhu nawa za ka kana neman ɗari uku hadda hamsin ma shi yake buhu takwas to ka ga magana sai ka yi goma ka fidda ɗaya bai taso ba ka ƙara wa kanka wasu adadi an fahimta ko amma sai dai in buhun ne aka saita shi yadda in aka yi goma zai baka kwano ɗari kusa ce ka ɗauki ɗaya ka ba ka yi daidai an fahimta ko amma in yi to buhu goma ya haure a abin da ake bukata an fahimta ko sai dai aka kalli cewa eh to ai dama ce aka kome nan kome ka samu ka ba da ɗaya bisa goma su kome yawansu to sai a ce eh wannan buhu goma in za a kasa shi goma shi na ɗauki buhu ɗaya ko sai zama da kasa ta yi ka fahimta ku ya yi amma sai in yi zama to iya abin da ka noma iya abin da ka noma misali in an ce za a yi wannan zubin zai zama kana da wani abu da ya haura sa ce to ka kai zakkan wannan abin da ya haura amma in ya zama to zai da ikwale cewa eh abin da ka samu buhu ashirin ne gaba ɗaya in za a zaba buhu ashirin gida goma nawa zai kama buhu biyu sai ka da biyu ya ka kakkata a'a ai sai ka ce wanda bai kai kwano 300 an gane ku? a wajen ƙasa in bai kai 300 ba amma inda ya kai to magana buhu nawa ne ba buhu nawa bane ba ruwan ka kai ya kai zakka amma in ya kasa a kwano 300 da buhu biyu ba zakka a kusurin amfanin gona sai dai an ka ga dama kai sadaka wani abu ne kuma ta faɗi da dai wata shekara yawwa akwai da ake rani amma idan kuma ruwan sama zai eh ba iya wato ainihin haɗi haɗi biyu ne haɗi biyu ne yawa kuma ya za a yi eh, da bangare ɗaya ake zan da bangare daya yi eh. wanne ne ya fi yawa ruwan saman ne ya fi yawa ko kuma na shayar wannan ka shi nufi nan idan noman ranar da kai sai da ta bai fi saura ƙarashe ba sai ruwa ya ɗauke sai ka ƙarasa a to ruwan sama ne sha da an fahimta amma a ruwan saman da ka samu dan kaɗan ne noman rani ne jigo to abin da kana noman rani ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك